Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Mine ne duniya mine ne dadihin duniya a cikin abubuwan da ake zaton yake faruwa akwai abubuwa kamar zub da ciki akwai karuwanci akwai luwaɗi akwai maɗigo da kuma sauransu da ake yi da haɗa bakin wasu mutane da suke wannan gidan yari masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da ku a shirin domin iyali a yau alhamis tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma 2019 alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan ba ku manta ba, shirin domin iyali ya kawo muku rahoton cin zarafin mata da yara da ake zargin yi a waɗansu gidajen yari da ke garin Maiduguri, da ya sa gwamnan jihar Kashim Shatima kafa kwamitin bincike, to sai dai bayan cikar wa'adin da aka ɗibarwa kwamitin na gudanar da aikin sa ya miƙa rahoto ba tare da cimma burin kafa shi ba. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. Tun a ranar 21 ga watan Maris ne dai gwamnan jihar Borno ya kafa wannan kwamiti mai mutum goma da ya ce za su binciki wannan zargi da aka buga a wata jarida don tabbatar da gaskiyan wannan lamari wanda kwamitin ya hada da lauyoyi da mataimakin shugaban gidan yarin da ke garin maiduguri wanda daga bisani ma'aikatan gidan yarin suka janye wannan jami'in nasu daga cikin kwamitin suka kuma ki baiwa wannan kwamiti damar shiga gidan yarin don binciken gaskiyan wannan zargi da ke faruwa a gidan yarin. He who has nothing Unless there are certain things that they don't want the world to know, Ya ce duk wanda ba shi da abun ɓoyewa bai ga dalilin da ya sa zai ji tsoron wani abu ba. sai dai watakila akwai wani abin da baya so duniya su sani shi sa suke so su ɓoye a ƙarƙashin dadduma don wannan matsalar kuwa babbar matsala ce ba za mu iya bari a boye ta haka kawai ba ba tare da an gudanar da bincike a kai ba gwamnan ya ce wannan abin takaici ne abun kushewa a ce hukumar gidan yari tana hana ruwa gudu wajen gudanar da bincike barista hula wanda da shine kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno kuma a attorney general ɗin jihar da kuma ya shugabanci wannan kwamiti bayan mika wannan rahoto da babu sakamakon binciken ciki ganin cewa ba su samu damar gudanar da bincike ba na rashin ba su damar gudanar da hakan ya min karin haske game da batutuwan da ya faru kamar haka a cikin abubuwan da ake zaton yake faruwa akwai abubuwa kamar zub da ciki akwai karuwanci akwai luwaɗi akwai maɗigo da kuma sauransu da ake yi da haɗa bakin wasu mutane da suke wannan gidan yari to an samu jama'a da dama domin su wakilci bangarori daban-daban a wannan kwamitin su 'yan gidan yari wato prison service da fari sun turo mana wani mai suna dcp ahmed bojube domin shi ma ya wakilci wannan rundunar tasu amma daga baya suka janye shi suka ce ba zai zo ya aikin ba to abubuwan nan da aka gaya mana baya mun zo mun yi mitin an yi inauguration muka je prison amma shi command controller na prison ya ce sai ya samu umarni daga sama kafin ya ba mu abin nan dama mu shiga cikin wannan gidan yari muka zo dai muka rubuta wasi guda uku dukka muna ma shi kontrola general na ƙasa ahmed jafaru muna neman ga abubuwan da ike faruwa shi gwamnatin jihar borno sun naɗa wannan kwamiti kuma ga abin da ake yi to daga baya dai abin da muka ji ya kiye da mana martani ya kiye ce mana kala saboda abin da ya rataya wuyan mu mu saukar to amma a yanzu dai da ba a ba mu dama mun bincika ba ba za mu iya mu ce wane da wane suna da laifi ba amma dai akwai abin a zo a bincika an hana mana mu duba mu tabbatar da gaskiya yanzu a takaice dai baka a takaice dai baku samu kwamitin kun shiga gidan yari kun bincike abin da ya kai ku ba a ba mu shiga ba shi ba sun hana mu dama kuma shi ya sa mu muka rubuta domin hakki ne ga wuyan kowa a bincika wannan abin saboda a yi ma mutane da ake cuta adalci. Tuni dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya alkawarin ganawa da ministan ma'aikatan gida na tarayyar Najeriya game da hakkin ba su haɗin kai da babban jami'in gidan yarin da kuma na gidan yarin da ake kira maximum prison suka ki. To shirin domin iyali zai ci gaba da bin diddigin wannan batu sai mun ga inda za ta kaya. Ko gwamnatin tarayya za ta sa baki a yi wa mutanen da ake cin zarafi a gidan yarin adalci da kuma hukunta waɗanda aka samu da laifi. mu koma kan batun kama wata ɗaliba 'yan Najeriya Zainab Aliyu a ƙasar Saudiya bayan samun jakka da aka makala wa sunanta ɗauke da ƙwaya. A yau, shirin ya samu yin hira da mahaifinta Malam Habibu Aliyu Ila ya kuma fara da bayyana yadda Zainab ta gamu da wannan tsautse. Sun yi tafiya ne ranar 24 ga watan Disamba 2018 wato bara kenan. Sun isa jidda daga nan sun wuce Madina. bayan sun kwana ɗaya a kwana na biyu karfe biyun dare agogon najeriya matata ta kira ni ta gaya min halin da suke ciki na ce wani hali ne ta ce ai ko su jami'an tsaro da suka zo su a hotel suka same su suka ce suna neman zainab domin suna zargin cewa ko ta jaka da ta manta da ita a jidda suka tabbatar musu cewa su ba su da wasu jakoki in ba jakokin da suka zo da su guda uku ba dama su uku suka je suka ce a akwai wata jakatu da ake zargi kuma da sunan zainab a jiki to daga nan dai suka tashi suka kama ta suka taho da ita a lokacin da ta gaya min na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to tun daga lokacin na sa dan ba washe gari da Allah ya waye gari inda na fara zuwa shine filin jirgin sama na Malam Aminu Kano da yake Kano domin a nan suka tashi kuma ofishin da na fara zuwa shine ofishin hannasha da fatocin kwayoyi wato NDLE na yi rahoto sannan kuma na ba da korafi na a rubuce cewa ga halin da ake ciki daga nan suka fara bincike kuma binciken ya fara a gabana ma a lokacin aka nemo waɗanda suka aiki a ranar da aka yi wannan tafiya bayan sun zo kuma a gabana sun tabbatar da cewa gaskiya su suka yi wannan abun kuma wani ne ba su jaka suka yi amfani da tag din zainab suka liƙa mata kuma sun faɗa a rubuce sun faɗa da bakinsu bayan haka a cikin wayoyinsu akwai musanyen sakonni da suka dinga yi yadda za a ɗau na jakoki a samu takin da za su liƙa to bayan na yi wannan sai aka fara bincike sosai inda su hukumar ndle suka rike su a wurinsu daga nan suka rubuta rahoton su zuwa abuja daga abuja kuma su ma suka rubuta nasu sannan suka gurfana da su a babbar kotun tarayya da take nan kano ita ma matata da kuma babbar yata da yake dama su uku suka tafi suna can kasa mai tsarki sun rubuta irin korafin da na rubuta suka kai ofishin jakadancin najeriya da yake saudi arabia bayan su ma akwai kungiyar ɗalibai da kungiyar mazauna yan najeriya mazauna kasar saudi arabia su ma sun rubuta irin wannan korafin kuma daga nan muka yi ta muna ta magana tsakanin shi ofishin jakadancin najeriya da yake saudi arabia da kuma ofishin jakadancin kasar saudi arabia duk da dai cewa duk lokacin da muke wannan abun mun lura cewa kamar ba su samu cikakken bayani ba illa daga lokacin da ita hukumar eh, hana sha da fatoshin kwayoyi ta gurfana da wayannan mutane a gaban kotu ta aika musu rahoto da kwafi sun san halin da ake ciki to amma babban abin da ya faru shine akwai wata mata ita ce mai taimakawa shugaban kasar Najeriya kan harkokin kasashen waje Afige Dabri naga ta yi taro da manema labarai tana cewa gaskiya ana zaluntar waɗanda ba su da haki ana hukunta su ba su yi laifi ba to sai na ce to ai irin wannan ina da kamar matsala ta ce nima sai na rubuta korafi ga shugaba Muhammadu Buhari ta karkashin ofis inta. na kai mata ofis abuja allah cikin ikonsa lokacin da na kai ban same ta ba amma bayan kwana biyu na dawo bayan kwana biyu ta je ta gani kuma ta yi magana da ni cewa sake samun rana je same ta ofis na je na same ta ofis ta yi min bayani cewa shugaban kasa ya ba da umarnin cewa shi ministan shari'a na najeriya ya gaggauta yadda za a sako da zainab domin shi ma ya karanta wannan korafin na kuma ya karanta abin da su hukumar sha da hana fataucin kwayoyi suka gabatar a kotu saboda haka da kanta ta dauke ni mun je mun ga ministan majalisar shari'a na najeriya kuma a gabana ya bada da umarnin a gaggauta yadda za a yi a saki zainab to amma gashi kamar bayananka suna nuna abubuwan suna gudana kamar cikin hanzari amma abin da ke ba ma mutane mamaki shine yadda aka ɗau waɗannan watanni tun watan disamba da na shekara da ta wuce ana magana wata biyar zuwa shida ya aka yi abin ya ɗauki wannan dogon lokaci. To, da farko dai ka san yadda harkokin aiki yake musamman ma bincike. Shi bincike irin wannan dole sai ya ɗau lokaci dama an tabbatar mana cewa ba abu ne na yau da gobe ba. Amma kuma ana ba mu da tabbacin cewa abin zai zo cikin sauki domin an kama waɗanda suka yi wannan laifin tun da farko. Saboda haka kullum magana ce ta za a yi yau za a yi gobe kuma Allah cikin ikonsa an samu tsaiko wurin hutattaki hutu da aka ta yi a Najeriya kuma harkar zaɓe ta zo ita ma duka kasan a lokacin da abubuwa sun tsatsaya idan ba zaben aka yi ba hankali bai kwanta ta ba yawanci jami'an da zaka je ka samu su ma sun sa gaba ne a harka zabe so ina ga wannan abin shi kawo tsawon abin nan kuma ka san ita kasar Saudi Arabia kusan zan ita ba ta yin abinta da gaggawa ina ga yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ka samu jinkiri a daidai yau dama abin da nake so in maka magana kenan cewa a daidai lokacin da kake ta wannan faɗi tashi a nan Najeriya sham ya ta kasance ita kuma Zainab da kuma mamanta tunda suna tare ko ko daga baya sun baro ta ne to tunda Umara suka je akwai ƙa'idar lokacin da za su zauna a can ƙasar Saudiya to da lokacin su ya kare biza su ta kare suka dawo Najeriya amma na ga ma tun lokacin da abin ya faru har suka dawo ba su ido hudu da ita ba domin ba ba su dama sun ganta ba illa dai su yi magana da ita ta hanyar waya to ni kuma a nan ina magana da su suna gaya min irin ci gaban da aka samu a can ni kuma ina gaya musu irin ci gaban da aka samu a nan muka haɗe dai haka wato su suna yi a can mu muna yi a nan har Allah ya kawo a ƙarshen wannan abu su daga lokacin da abin ya faru kwana nawa suka yi a can kwanan su ɗaya da zuwan su umara abin ya faru saboda haka sai da suka yi na kamar kwana bayan faruwar abin sun yi kamar kwana 22 lokacin biza su ta kare suka dawo gida Najeriya yanzu eh, rahotanni sun tabbata cewa eh, an wanke zainab kuma ba ta da hannu a wannan eh, al'amari da ya faru a wannan hali ake ciki to sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin halin da take ciki yanzu da madadin wakilanmu haruna dauda biyu da mahmud ibrahim kwari da suka bada gudummawa ga nasarar wannan shirin sai kuma cibahiro daidai da ya sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.